da zaben gwamna na ranar 18 ga wannan watan Nuwamba na ƙara kusanta a jihar Anambara, Ana zargin gwamna mai ci, Mr. Willy Obiano da korar jami'an gwamnati masu goyon bayan jam'iyyun adawa. Chief Ibo Kubiri, mataimakin babban daraktan ƙungiyar Godwin Ezemo Campaign Organization, na ɗaya daga cikin waɗanda batun ya shafa. a hirar da na yi da shi jiya litinin ya shaida mini cewa ya kore ni saboda ina marawa ezemu dan takarar jam'iyyar ppa baya ya ce in kasance a jam'iyyar abga amma kuma sai na lura cewa yana neman ya mai da ni bawarsa ne a abga in ji ibo kubiri Shin ko shi kaɗai ne gwamnan ya kora? We are many. For instance, I can talk about somebody, uh, Augustine Ejibenda from Oba. I don't. Ibo Kubir ya ce muna da yawa. Alal misali akwai Augustine Ejibendo daga garin Oba. Akwai kuma Ifeanyi Ezadon da kuma wasu da gwamnan ya kora. Amma yaya ake ganin wannan lamarin a yayin da waɗanda ya shafa na cewa hakkinsu ne su zaɓi duk wanda suke so ba tare da an zalunce su ba. Mr. Ugochukwu Obunnaya wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya bayyana ra'ayinsa yana cewa corrupt. No leader eh, the world over eh, wants to run his government with. Ugochukwu ya ce babu shugaba a duk faɗin duniya da zai so yana mulki ana masa rashin kunya. Saboda haka gwamnan na da ikon tsige su daga mukamansu muddin ya tabbatar suna masa rashin kunya. A nasa ra'ayin kuma wani ɗalibi mai suna Promise Ude ya ce. We see such things here in Nigeria. Ba abin mamaki ba ne in ji Promise saboda muna ganin irin abubuwan nan a Nigeria. kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da mutuncin siyasar nahiyar Afirka. Dr. ospita man guda ya kakkare batun da cewa the governor of a state is the father of the state wannan jiha shi ne uban jiha kuma ko ana son sa ko ba a son sa ya kamata ya nuna dattaku ya tabbatar kowa ya samu damar lasan roman demokradiya ko menene gwamna Willy Obiano ko mukarraban nasa ke cewa bisa wannan zargin sau da yawa na nemi mai magana da yawun gwamna Mr. James Eze da kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Mr. Tony Ina ce don su yi tsokaci akan batun amma duk kokarin samun su ya faskara. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya.